وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa da ku a wannan rana ta laraba daren alhamis yau muna 26 ga watan rajab hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga garin Makka zuwa madina shekara 1442 daidai da goma ga watan uku shekara ta 2021 wannan shi ne darasinmu na uku a cikin littafin al'isaba Ifa fadahili wa hukukin sahaba a wannan masallaci mai albarka masallacin darin abrar da ke nan kara yarot a unguwar badarawa cikin garin kaduna muna roƙon madaukin sarki ya ba mu ikon karanta abin da yake so kuma yarda da shi sannan kuma ya sanya shi a cikin mizanin ayyukanmu na kwarai ya zamto sanadiyya na gafarta zunubai a gare mu kamar yadda muka faro a shekaran jiya mun karkara gaɓoɓi guda hudu na wannan littafi yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi a gaba ta biyar wanda malam ya masa sake da yace khamisan tafawut as-sahabati ridwanillahi alaihim fil fadli wa maratibihim fihi wannan babi zai magana ne dangane da at-tafawut fifikun da sahabbai suke da shi Allah ya kara da a gare su fil fadli a wurin matsayi Allah ta'ala ya fifita wasunsu a kan wasu kamar yadda ya fifita a cikin manzanni ma ya gaya mana cikin alkur'ani cewa ya ɗaukaka wasu akan kan wasu wurin daraja domin ya ce tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd minhum man kallama Allah ko har zuwa ƙarshe abinda Allah ya faɗi Allah ya ce ka su ne jakaduna wanda na fifita wasu sashi akan sashi kamar yadda mun yadda cewa dukkan manzo ya fi annabi daraja duk domin dukkan manzo annabi ne sai mutum ya zama annabi sannan yake zama manzo ba dukkan annabawa ba ne manzanni a cikin manzannin kuma Allah ta'ala ta ulul azmi ar rusul wanda Allah ta'ala ce da annabi sallallahu alaihi wasallam fasbir kama sabara ulul azmi ar rusul a cikin ulul azmi ar rusul din nan kuma Allah subhanahu ta'ala ya fifita manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zamto shine mafi daraja da matsayi a cikinsu baki daya to kamar haka Allah wakin sarki ya fifita sahabbai don su suka yi rayuwa tare da shi suka taimake shi suka yi rayuwa irin yadda yake so kuma suka taimaki da awarsa to su ma ko shakka babu a cikinsu? Allah ya zaɓi wasu ya fifita su kamar yadda ya fifita sauran manzanni akan sauran annabawa to su ne malam bai bayaninsu a nan domin tsare mai matsayi matsayinsa yana daga cikin adalci wa maratibihim fihi sannan kuma da jeran giyansu a wurin matsayi da daraja malam zai magana a wannan babi malam ta min sabiti abu ne wanda yake tabbatacce lada ahlul ilmi a wurin mutanen da Allah ya ba su ilimi dukkan malamai suna sane da cewar imani da waɗanda Allah ya ba su imani suna da cikakken sanin cewa anna sahabata radiyallahu anhum laysu ala darajatin wahidatin fil fadli su sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya kare da a gare su laysu ala darajatin wahida ba su kasance a bisa daraja guda ɗaya ba fil idan an zo maganan falala da fifiko bal sai da yanda al'amarin yake shine alwahid minhum wani daya daga cikin su wa ko wasu tawaga in an ce daya kamar a ce abubakar radiyallahu anhu kun ga shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam karara ya nuna fifikon shi akan dukkanin sauran sahabbai Da gaske abin da ya nuna fifikon abubakar akan sauran annabawan ya faɗa game da shi yake cewa dukkan wanda ya ba musulunci wani gudunmuwa duk wanda ya ma musulunci wani ta goma shi da gata to Allah ya biya shi da abin da ya fi wanda ya yi masa in ban da abubakar shi kaɗai ne sai a kiyama Allah zai warware masa gatan da ya masa kuma Allah ya tabbatar da wannan don ya nuna hatta a wurin ciyar da dukiya da abin da ya yi Allah ya yaba kuma ya masa alkawari Allah ya siffanta shi da cewa allazi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbih al'a'la a takeice Allah ya tsarkake dukiyarsa ya shaide shi da yana ciyar da dukiya kuma Allah ya tabbatar da cewa dan Allah yake ciyar da dukiya dan ya ce illa a wajhi rabbikil a'la to yanzu shi da ya gama nace sai Allah ya masa alƙawari mai zaman kansa yace wala sawfa yarda da sannu sai mun masa kyautar da sai ya yarda shi dan aljanna ko kaga matsayin sa ba zai zamto daya da na wani wanda ba shi ba kamar yanda tun Annabi sallallahu alaihi wasallam yana raye yayi ishara zuwa ga khalifancin in ban da ɗin shi'a da suke karyata suke zaginsa domin annan sulasulam ya sa shi ya limanci mutane sallah salloli kusan goma sha shida ko sha takwas kamar yadda shekul islam ibn taimiyya ya bayani a cikin sallolin nan akwai har na juma'a wanda ya hutu ba a cikinta sai na abubakar ko duk wanda aka jagorantar da shi al'amarin sallah to an sa shi al'amarin da ke nuna salifanci a game da shi to wannan shine ne ke nufi da cewa ballil wahid minhum ɗaya daga cikin su Ifa, ko kuma su tawaga kamar yadda zamu ji magana a gaba game da mutane goma da aka yi musu albishir da aljanna ko wanda suka je yakin badar matsayinsu yana da fifiko akan waɗanda ba su ba malin ce ɗaya daga cikin su su tawaga suna da min alfada'ili abin da yake na daraja da fifiko wal maratib da matsayi bi hasabi sabiqihim lil islam wannan matsayin kuma suna samun shi ne gwargwadon rigayensu zuwa ga musulunci wanda ya fara shiga musulunci to yana da fifiko da matsayi akan wanda ya zo a bayan shi shi ya sa na umar na faɗa muku yayin shi zaid bin al-khattab wanda ya kashe ar-rajjal ibn unfuwa tunda muke tarifin sahabi na gaya muku wancan da ya ridda ya bar musulunci ya bi musailama al-kazzab kun tuna ko an na ce muku a zaid bin al-khattab yayin sayyidina umar shine ya kashe shi shi ya kashe wancan wa kafirin da ya rubuta daga cikin safai da aka zo wurin yaki to sayyidina umar in ya tuna wannan dan uwan nashi zai, inda yana tsananin san shi ana zaune kawai sai a je sayyidina umar yana cewa rahimallahu zaidan Allah kai ma zaid bin al-khattab rahama sabaqani ila al-husnayn ya riga ni zuwa ga abubuwa masu kyau guda biyu haga yanzu kila in kai ne za ka tunanin gida ne a abuja ko digiri na uku ko kuma ya kai dangwata kuɗi a'a shi musulunci yana auna addininka ne a matsayin arzikinka in kana da addini mai yawa kana da arziki mai yawa amma duk tarin duniyanka idan baka da addini musulunci zai kirga ka a cikin masu arziki domin annan sulatul na cewa man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fi din duk mutumin da Allah ke son shi da alkhairi addini Allah ba shi. in ya samu dukiya ma wannan karin riban kafa ne amma ba ita ce amana arzikin ba asalin arzikin da yafi shine addini Allah ka azurta mu da addini har mutuwa mu to wannan sayyidina Umar yakan ce Allah kai mazaidu rahama sabakani ila al ya riga ni zuwa ga kyawawan abubuwa guda biyu menene su yace aslama qabli ya riga ni musulunta kun ga maganar da muke yasa na kawo muku kissa yace aslama qabli zai ya riga ni musulunta wa tashhada qabli kuma ya riga ni shahada to kaga wannan fifiko ne sannan malai yace wal hijra ana fifita sahabin da ya hijira akan wanda bai yi ba wal iwa da tattaruwa a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda duk wanda ake cikin tsananin wahala ka ga ya liƙe maka ana wahala tare to wannan mutum ya kamata idan hutu ya zo ka fara waiwayen shi kafin wani shi wannan surati da taimakon addini duk wanda ya riga taimako a ciki bayan waɗancan siffofi to yana da fifiko a kan sauran wal jihad haka da wanda ya jihadi da wanda bai yi ba darajarsu bai zama ɗaya wa bi hasbi ma qamu bihi min a'malin kuma suna samun darajar nan ne gwargwadon abin da suka tsayi da shi na ayyuka tujahidinihim dangane da abin da ya shafi addininsu wa nabihim sallallahu alaihi wasallam da kuma abin da suka tsayi a kansa na taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ma Allah ka ba mu ikon taimakon addininsa gwargwadon daman da ka ba mu abu na farko malai ce ku sani yan uwa musulmi fa abdaluhum jumlatan mafiya daraja da matsayi a cikin sahabbai in ka tara sahabbai gaba daya shine wanda man anfaqa min qabli min qabli sulh al-hudaybiyya shine sahabin da ya ciyar da dukiyarsa tun kafin sulhul hudaybiyya saboda gaskiyar imanin shi ba na wasa bane mutumin da ya bada ran shi ko lokacin shi tun kafin ya ga za a ci nasara yaddan shi da kai ba karama bace ba zai zama ɗaya da wanda ya baka gudunmuwa a lokacin da ya tabbatar da kayi karfin da za a ci nasara kamar siyasa ce ga tanan kuna gani duk wanda yake dan kasuwa ne yana so gwamnati in an kafa gwamnati a buɗa mai harka a bashi kwangila a yi mai kaza a mai kaza za ka ga shiru yake sai ya ga alaman wanda zai kai labari sannan kai mai gudunmuwa da dauki haka suke amma wanda ke ganin baka sannu ba baka karba a jam'iyya ba ba a primaries ka fito ba sai ga a ɗauri kashi ko a bata igiya ya zai baka dukiyar shi alhali yana ganin shi ba zai ci riba a tafiyar ta to wanda ya tsaya aka yi gwagwarmayar tabbatar da addini da shi tun ba a hango hasken cin nasara wannan yana nuna gaskiyar imani a tare da shi to shi yasa a nan mana yake cewa mafi daraja a cikinsu shine duk wanda ya fito da dukiyarsa ya bayar tun kafin sunan hudaybiya shi yasa za ku ga Allah subhanahu ta'ala ma yana zargin munafukai? yana yaban wanda ya aiki dan kaɗan? amma Allah yana karba aikin ya ya kuranta aiki a cikin alkur'ani kuma ya tabbatar da rahama da gafara ga sahabin da ya aikin misali yanzu nan nake faɗa muku ayoyin da suka sauka kan akan sayyidina Abubakar lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kawo dukiya a ciyar da addini za a je jihadi da ya kawo duk abin da ya mallaka ai shine munafikai suka rinka cewa wannan riya ne ai wannan kai na so ya nuna ma mutane shi ya fi kowa ne ya za ka wani kwaso duk abin da ka ce a tambaye ka mai ka bar ma iyalai ka ce ka bar musu Allah da manzansu da manzansa ne Allah ya saukar da wancan ayoyi yana kare shi yana kuma zargin su Ya ce Allah ya ce na san ya ciyar da dukiya ne don ya tsarkaka ya nemi tsarkaka a wurina kuma bai ba da dukiyar shi don neman yardan kowa ba sai Allah da kansa Allah ya ya kare shi da waɗannan ayoyi ce kuma ku kwana da sani da sannu zan masa kyautar da sai ya yarda shi dan aljanna ne Shi ne wala sauka yarda to a daidai lokacin tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya yace a kawo dukiya za a taimaki addini wani shi kuma da ya je bai da abin da ya mallaka a duniya sai dabino cikin tafin hannunsa shi ne ya zo da shi ko da ya zo mutane sun yawa an tattare inda zai isa wurin annan sula sallar. shi ne yake ce ma wasu da allah ku dan matsa zan wuce zan kai na gudunmuwa da suka wai suka ga dabino ne a tafin hannun shi su ne kawai da suka zargi sai na abubakar akan yayi riya don ya kawo duka abin da ya mallaka shi da suka ce ina za ka yi ce a ba annan sallallahu ya ce a kawo gudunmuwa ba suka ce ce to ne zan kai shine suka tuntsire da dariya suka ce inna allaha na ghaniyun an hada ai Allah fi karfin wannan me Allah zai da wannan ana kawo gida gaba ɗaya kana kawo wani dabino cikin tafin hannu kaga ɗabi'ar munafiki kenan wanda yi da yawan bai kyale shi ba wanda ya kaɗan ɗin ma bai kyale shi ba shi yasa malamai ke cewa irza'in nasi ghayatul la tudrak yardan mutane wani matsayi ne da ba wanda ya taba taka shi a duniyar nan kowa ya kai sai wani ya zage ka sai wani ya kika wani kuma a lokacin zai so ka kuma a lokacin zai taimake ka to duk ka zubar da waɗannan a gefe nemi yardan Allah duk wanda zai so kai so ka akan hanyar son Allah duk wanda zai taimake ka ya taimake ka kana bin Allah haka nan maraba da maki in akan hanyar bin Allah ne ba matsala addu'an da ya kai kar Allah ya tsaida mu har sai mun cimma nasara shi ne amma dan mutum na kinka karkata da hankalinka ka ci gaba kawai ka abin da Allah yake so da sannu gaskiya za ta yi halinta to daga nan shi ne suka faɗi wannan suke soke shi kun san galibi duk wanda kaga ana aikin addini yana suka to shi baya aikin aikin nashi ne wannan sukan wannan suka ita kaɗai ne amma duk wanda yake yana da kishi shi yakan so ne a yi da shi kawai ba da gudunmuwan shi to daga nan ne sai Allah subhanahu wata'ala ya fusata da wannan sukan da suka yi ma wannan sahabin ya yabe shi kuma Allah ya nuna ya karba aikin shi ga yana cikin suratul tauba shi yasa suratul tauba da kuke gani yan uwa musulmi duk wata kalman wa minhum wa minhum wa minhum wa minhum da kaji Allah na fara suratul tauba duka akan munafikai yake magana shi yasa suran ba ta da ko bismillah cikin fushi aka saukar da ita Allah ta'ala ya siffanta ta ce allazina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqati wallazina la yajiduna illa juhdahum yace siffan su munafikai zaka ga suna muzanta mumini in yi sadaka suna aibanta abin da yi na sadaka Allah ya ce alhalin fa shi wannan wanda ya kawo tafin dabino tasi ɗaya ɗin bai da komai faface kokarin shi kenan ni Allah na san iya abin da na bashi kenan da na bashi da yawa na san zai kawo da yawa kaga Allah na nuna ya karba aikin shi yasa idan zaka yi aikin alkhairi kar kai ta dogon guri kana sweet zan yi zan yi zan yi kai ta jinkiri a'a shiga kawai kai iya abin da zaka yi rayuwa tafiya take annabi sallallahu alaihi wasallam cewa la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a kada ka raina aikin alkhairi ko min kankantarsa walau an fa faka bi wajhin talik ko da ku zaka saki madan uwanka musulmi fuska ne karka raina Allah zai iya karba ya amsa maka kuma ka shiga aljanna ya Allah ka amsa mana daga cikin kaɗan ɗinmu don tsarkin sunayenka to malam ya ce mafi darajar sa dunkule su ne wanda suka ciyar da dukiyarsu kafin sulhul Allah ne sammahu Allahu fathan wanda Allah ta'ala ya kira shi da suna fatahi budi a cikin fadin sa ba ku manta ba inna fatahna laka fathan mubina wa qatala sannan kuma bayan sun ciyar da dukiyar nan sun yi yaki fa innahum afdal irin waɗannan sahabbai da suka hada wannan siffa su ne mafiya fifiko da daraja min alladhina anfaqu fiye da sahabban da suka zo daga baya suka ciyar min ba'dil fati ba'dihi bayan sulh hudaybiya wa qatalu sannan suka yaki suka jihadi ko me yasa malai ka na matsayin dalili yace wa dalilu ala tafsil qawlihi ta'ala hujja da ke nuna fifiko a cikin sahabbai shine fadin Allah madaukaki da yake cewa la yastawi minkum ba zai zamto ɗaya ba daga cikin ku man faka min qabl al wanda ya ciyar da dukiyarsa a yayin fatku wannan sunu hudaybiya wa qatar sannan ya yaki fadin Allah da yace minkum dinna suwa ake nabi na'am yanzu ayan ta sauka ana saukar da qur'ani yanzu a wani lokaci ayan ta sauka zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam faɗinsa da ya ce minkum zuwa yake nufi sahabbai kaga darajarsu ya fito maka ana in har Allah zai magana da su kai tsaye yana nuna cewa Allah bai sa shamaki tsakaninsu da su ba to wannan ba karamin al'amari ba ne Allah ta ƙara musu daraja Allah ta ce ula'ika watannan ka wanda suka ciyar da dukiyoyi sannan suka yi jihadi a azamu darajatan su ne mafiya girman daraja min alladhina anfaqu fiye da waɗanda suka ciyar da dukiyarsu min a dubayan sulhul hudaibiya, wa qatalu sannan suka yaki amma duk da haka da wanda ya ciyar ɗin daga baya da wanda yi a farko duka dai kaddarawa Allah ne don haka sai Allah yake nuna musu su kwantar da hankalinsu don ya ce wa kullan wa'adallahu husna wa kullan kuma dukkanin da wanda ya ciyar da farko ɗin, da wanda ya ciyar a na biyu ya sani cewa wa'adallahi Allah ya yi masa alkawari na alhusna cewa yana da alkawarin aljanna ita zai shiga ranar alkiyama kuma Allah ka tarfa magarinmu nono wa haƙulani ‘yan uwa musulmi waɗannan sahabbai ba kuma sabiqun al-awwalun sune waɗanda suka rigaya a karin farko min muhajirina daga cikin muhajirai wal ansar da mutanen Madina su Allah yake nufi a cikin wannan aya abu na biyu da ke nuna darajar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da fifikon su shine mala yake dallatin nususi nasoshi na ayoyi da hadisai sun yi nuni ala taqdimi jumlatil muhajirin akan gabatar da tawagan dandazan muhajirai ala jumlatil ansar akan sahabbai wanda suke mutanen Madina minas sahabati daga cikin sahabbai ma'ana mutanen Makka sun fi mutanen Madina daraja saboda dalilin da muka shuɗe su suka fara cin bakar wahala su suka fara ɗigo yankun zafin azaban har sai da tsanani ya tsanani na kisa mutum ne fa zai zo aka ce karku auri matansu kuma karku ba su aure gashi maza sun fi mata yawa a ciki kaga ya nuna an kashe su kenan ba za su yadu ba an ce kara auro nasu dama daga cikin kiman aure ai akwai yawa da ƙarfi ko ba haka bane to akwai yaduwa da Allah da kansa da ya hana auratayyar sai ce wa basta minhuma rijalan katiran wa nisaa daga cikin kiman yaduwa da karfi sai aka ce to karku aurona tunda an san in banda Khadija radiyallahu anha kila sai tsararun mata da suka yi imani a lokacin ko ba zai yi a ce mata ɗaya maza da yawa ba to kar a aura kun ga har mutu kenan kar su ƙara yawa sai dai fita mutuwa sannan in sun zo su ma karku ku ba su aure ballantana a ce wani surukin su zai ba su kariya ko ya taimake su ya ce a suruki na ne ba za a taba mun suruki ba to kar ma ku ba su aure ita ce dokar sannan kar ku siya daga wurin kaga a lokacin kila tukunyar laka mutum ke ji sannan ya sayar ya siyo dabino ko ya sai gurasa ya ci abinci to idan ce kar a siya nashi kaga ba zai ci kasa ba ayyar rayu sannan ka ce in ma sun zo da kudin tun na sa akwai irin sai na abubakar wanda kudinsu a hannunsa yake ba a zuciyarsu ba duk nauyin kudi za su iya ciyar da ita domin Allah ba su ma san sun yi ba aka ce to in sun zo siyakar ku siyar musu doka ce wannan wannan fa sai da ya kai matakin da sahabi zai koma ya zagaya bayan gidansa ya duka zai fitsari a sahara ya ji fitsarinsa yana taɓa wani abu wanda ba ƙasa ba in ya duba sai ga wani fatan raƙumi ne da ya taɓa soke raƙumi da daɗewa aka yadda fatan ya bushe a sahara shi ne yanzu bawalinsa ke zira a kansa haka zai ciro sa daga cikin ƙasa ya kai gida a wanke a sa a tukunya da ruwa a sake dafa shi a shi haka suka rayu ba su canza a kan imaninsu ku shi ta Allah a sarki sai musu tukwiti da cewa su waɗannan da suka sha narkon wa'alan na farko suna da fifiko a kan wanda ba ba kuma wannan zai nuna maka adalci na Allah subhanahu wa ta'ala to da malaika wannan sai ce famin min zalika dalilin da zai nuna maka fifikon mutanen muhajirin akan ansar qaulihi ta'ala fadin Allah mai sarki da yake cewa laqad taballahu hakika Allah ya yafe ya karɓi tuba ala annabi wal muhajirin wal ansar tuban annabinsa da muhajirai da kuma al ansar mutanen Madina wa qaulihi da fadin Allah mutaukin sarki da yake fada jalla wa ala mai girma da buwaya fil fai'i dangane da abin da ya tafi al fai'i menene fai'i shine yakin da aka fita kafin a buga da kafirai sai suka ji tsoro suka gudu suka bar dukiyarsu to wannan dukiyar da suka gudu suka bar sa yana matsayin fai'i ne za a dawo da shi a raba ma wanda suka tafi yaki ganima kuma shine wanda sai da aka buga sannan aka yi ne aka samu dukiyar ina fatan yan uwana mutanen ahli badar yan badarawa musamman yan can bangaren inda muke dan leka su fahimci wannan saboda na san da aka yi rikici a nan Kaduna wani ya sako ta rindime budurwa a kafadansa kawai kafafuwanta na wal wal a sama wani abokin mai ce kai ya yake walla ganima ce subhanallah yace wallahi <laughs> ganima ce to ina wannan wani irin ganima ne a bai haka tun ka kwama wani kuma da katuwar katifa a kai shi abokin nan bala ce su ba hannu yaya ya ce haba ya malan ganima shi yanzu shi ke gaya ma ya malan ganima kuma lokacin kafa abin ya tsarkaka wani ya fasa kofar shagon giya kawai ya buge kwalban dal dal giya ba kana musulmi ya ce ya malam sai da ɗauke wuta ake iya aiki <laughs> ya ilaha illallah to kaga shi yasa mu jin mutanenmu ne kullum muna cikin su karka damu wata ran kagan mu da su suna fesa sigari a sama ba matsala mun sa abin da ya hada mu insha Allah wata rana sai dai su daga biro su rubuta la ilaha illallah an gane ko eh baka kinna ka ai hannunka zai yankewa ka zai rudewa ka ne ka yanke ka yarmu muna son kayan mu insha Allah kuma wata rana za mu ci nasara alhamdulillah ma an ci nasara da yawa to Allah ta'ala yayi magana akan alfai'u eh, Gani duk yadda aka samu ba tare da an kwama yaki ba yace wallazina tabawwa'u dara waɗanda suka bayar da gidaje sune mutanen eh, Madina kenan ko wal iman kuma suka yi imani min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim suna son wanda suka yi hijira zuwa gare su wala jiduna fi sudurihim haja kuma ba sa jin wani kunci akan dukiyar da suka ciyar din nan mimma utu na daga abin da suka ba addini ko suka ba ƴan uwansu da suka yi hijira wa yutiruna ala anfusihim kuma mutanen Madina al-Ansar din nan suna fifita ƴan uwansu da suka yi hijira akan kansu suna fifita bukatunsu akan tasu bukatan. walau kana bihim khasasa ko da ko suna da bukatuwa zuwa ga abin da suka fifita ɗan uwansu akai rayuwa tana bukatar lokaci ka duka dan wani ya ci nasara kai kuma ka dan wahala ba matsala bane kai ma gobe wani zaka ga ya wahala dan kai ka ci nasara haka rayuwar take tafiya wanda bai fahimci haka siyasa rayuwa ba to zai fahimta matsala da yawa dan haka sabai suka yi suka kuma ci nasara mu ma Allah ka ba mu ikon kamantawa Allah ta'ala ce wa man yuqa shuha nafsihi duk wanda aka hana shi rowar ransa fa ulaika humul muflihun sanu dai waɗannan sune masu babban rabo Allah ka samu a cikin su fa atna Allah subhanahu wa ta'ala ala jami' sai muka ji a wannan aya Allah ya yi yabo ga dukkanin sahabbai gaba ɗayansu sai dai mun fahimci cewa wa qaddamal muhajirin Allah ya gabatar da masu yin hijira alal ansar akan wanda suke mutanen Madina fi zikiri a wurin ambato sai dai ya fara faɗan muhajirai sannan kawo al ansar wa taqdim fi zikiri gabatarwa ko a fara ambatan abu a cikin aya na alqur'ani ya dilla ala taqaddum yana nuni akan gabatuwa fil manzili a matsayi wal fadli da daukaka fadhalika yadullu ala taqaddimihim da haka sai wannan yake nuna fifikon su al muhajirina fil martabati a wurin daraja wal fadli da matsayi radiyallahu anhum Allah ya kare da a gare su wannan wadhalika wannan fifiko ko da suka samu limaktasu bihi saboda abin da suka ke banta da shi ne min tarkil autan na barin garuruwansu wancan dai misalin da muka yi ka duba ka gani ko yanzu ka ji Allah ya kai ka Saudiya wanda ba su je ba Allah ya kai su Allah ya ba su ikon zuwa wanda kuma suka je Allah ya maimaita mu. in ka je za ka ga a mota kake a cikin AC amma ka duba ka ga irin tafiyar da ake dukka ji kagaji kuma ga hanya ba rami ba gargada fa ko daya ba kamar nan da kake tsoron fashewar taya ba ko makamantansu amma ka ji duk kagaji ba ma su aka suka taso a ƙasa ba kuma suka bi daji ba hanya mai kakkiya irin wannan ba ga namun daji ga abubuwan tsoro da yawa to wannan abin da suka yi na barin a wuraren zamansu wal da dukiyoyinsu ka ga sahabi zai fita ya bar mahaifarsa a biyo shi saboda an sai yana da dukiya tsoronsu shi ne zai tafiya hijira da dukiyar zai karya tattalin arzikinsu ya tsallaka rami ya waigo ya ganta a bayansa ya kalle ta ya ce kun san waye ni wallahi ya zaro takobinsa ya ce na rantse da Allah kun sani na iya fada hadda na bala'i matukar wannan na hannuna in kun ga kun ci nasara a kaina sai dai in totuwarta ne na karar da kaifin da ke jikinta amma matukar wannan na hannuna lahira ta dinga ɗiban baki kenan ko kun sani ta sa na so ka zama mumini fa na gaske a gane baka tsoron kowa sai Allah wannan shine sunna eh mumin yana da kawaici ne ba tsoro ba kakka zama matsoraci dage ne kai nagar in ana so a dake ka dake musulunci na so a hauta ma ka haura kawai a hada sama in ya ce a sakko ya haƙuri kuma a taddaka fi kowa haƙuri. wannan shine alamar siffan da ake son mumini da shi saboda shine irin muminin da annan sulatun alaihi wasallam Allah ya fi so al-mu'minul qawi khairun ahabbu ila Allah an gane ko to shine yake cewa ya ciro kibau ta harbi yace wannan kuma kun sani wallahi na fara harbi bana bana misin target in kun kiso nan kun san ta kare ne amma matakan yana jiki na ba za ku iya suka ce mu duk ba wanda ya kawo mu ba mu karyata ka kai ba ce to me ya kawo suka ce dukiya kai Ɗan kasuwa ne zaka kwashe kuma dukiya za kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ce wannan ne tashin hankalinku dukiya a eh, kasan ɗan duniya inda yake sai ce to ku koma garin maka wuri kaza na rufe dukiyan ban ɗauko ta ba tana wuri kaza ku je ku kwashi ku bani tafi da imani na kuma suka juya suka tafi saboda ne sun tabbatar ba zai musu karya ba wannan shi ne sahabi to sun bar dukiyoyinsu wal'ahal da iyalansu wal da 'ya'ya wal hijra suka yi hijira ila wa rasulihi zuwa ga Allah da manzansa sun yi dukkan wannan ne firaran biddini don su gudu da addinin su samu su bauta ma Allah wa nusratan lillahi kuma don su taimaki addinin Allah wa rasulihi da mandansa wa talaban lil jihadi fi sabilillah fi sabilihi kuma don neman jajircewa a bisa tafarkin Allah wa ila'i kalimatihi da ɗaukaka kalman Allah wannan shine bambancin su da fifikon sai malai ce fadlu ahli badarin a cikin waɗanda fa Allah fifita din akwai wasu kuma da suke da fifiko ta daban su ma shine zai rinka ware su ya faɗa mana saboda ka san matsayin su kuma kai kokarin koyi da su malai ce falalan waɗanda suka rafi yakin badar ala ghairihim akan waɗanda ba su ba yake cewa wa qad kasta ahli badr min al muhajirin wal ansar haqiqa waɗanda suke almuhajirina wal ansar sun keɓanta da wani irin falbi fadilacin da wata irin falala na cewa annallaha Allah madaukakin sarki kamar yadda ya zo a cikin hadisin da annan sulasu na ya faɗa cewa Allah madaukakin sarki isfala alaihim yi tsinkaya a kansu Allah ya kalli zukatansu faƙala bayan zukatansu ya sun burge shi kun sayin da yaƙin badar ya kasance ne a tarihi yanda aka fito din nan aka tsaya kusan kowa ya san ba zai koma gida ba tunda ba da nufin yaki aka fito ba gashi ba yawa amma suka jajirce da Allah ya kalli wannan tsayuwar nasa akan addini fa qala sai ce da su imanu ma shi'tum ku aikata duk abin da kuka ga dama amma ku sani ni Allah ina shelanta muku qad gafartu lakum wallahi na gafarta muku duk abin da za ku aikata la ilaha illallah hmm. Allah ka tarfa magarinmu nono Allah ta ya faɗi wannan wa kanu talata mi'a a wannan lokacin kuwa yawansu su ɗari uku ne ka wa bid'a wa bid'ati ashara wa bid'ati ashara wa bid'ati ashara da kuma goma sha kaɗan su ɗari uku ne da ɗoriya kama ja fi sahihaini kaman yanda zo a cikin sahihul bukhari da muslim wa ghairihi ma da wasu riwayoyi wanda ba na bukhari da muslim ba qala shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala shaykhul islam Allah ya ji kansa da rahama da yake magana akan wannan yake cewa wa hada wannan shine wallahu a'lam Allah shine mafi sani yana bayani akan abin da yasa Allah ya ce ya gafarta musu abin da yasa Allah ya kalle sai ce duk abin da suka so amma kun kula da wani abu daya Allah ya faɗi wannan ne da ya san imaninsu ba zai basu sai abin da suka so din ba saboda da za su iya abin da suka so da ba za su tsaya a wannan wurin su ba da ransu ba Allah ya riga san cinikin ta dauru sun siyar an siya inna Allah hashtara min almu'minina anfusakum wa amwalakum bi anna lakum aljanna akwai da Allah ya ciniki da su sun ba da ransu da dukiyarsu Allah ya ba su aljanna waɗannan suna ciki mu ma Allah ka amshi cinikin mu to shekul islam ibn ake yake cewa li anna allah subhanahu wa ta'ala domin allah madaukakin sarki alima ya riga ya sani annakum su sahabbai dinnan la yufariquna dinahum wallahi ba la saba barin addinin su ba bal sai dai a maimakon haka ma ya mutuna alal islam za su jajirce har su mutu akan musulunci wa ma qad yufariqunahu da abinda suke aika kuma abinda suka suna aikatawa ayyar takibunahu kuma Allah ya san abinda suke zakewa na na laifi min az-zunubi na daga zunubai kama yakunu min ghairihim kama yanda yake faruwa ga wasu ma wanda ba su ba matakar ba annaba bane Allah ya riga ya san cewa fa innahu subhanahu wa ta'ala shi Allah mai girma daukaka yana sane da cewa yuwaffiqu yuwaffiquhum lit-tauba an-nasuh zai datar da su su tuban masa tuba na gaskiya kuma zai karbi tuban su shi yasa ake sai abin da suka su dan shi ya san cewa ba zai kushi da su ba har su hadu wal istighfaru sadiq da kuma neman gafara na gaskiya da Allah ya san suna yi ku duba ku gani mace ce za ta je ta yi zina ta zo ta fallasa kanta ta ce ai mata hukunci saboda da kunyan lahira gwanda ta duniya kun fahimci gaskiya in su neman gafaran da ake nufi a nan ko kaga har mutum ya zo a nan sai ya kokarin bashi kofa ya tsilale dan ya tsira amma ya ce a'a a wanke shi kawai saboda yana so ya da Allah lafiya wal hasanatil kuma sabai suna da kyawawan ayyuka da suke tafiyar da munana Allah ta'ala ce innal hasanati yudhibna sayyi'at kyawawan ayyuka suna tafiyar da munana mu ma Allah ka ba mu ikon yin kyawawan da za su tafiyar da munanan mu dan tsarkin sunayenka allati yaghfirullahu lahum wanda Allah ya san da waɗannan kyawawan ayyukan zai gafarta musu bi mujibuha da da su kyawawan ayyukan suke hukuntawa abu na uku daga cikin falalan mutanen badar shine ne wali ahli Uhudin. mutanen kalarci yakin uhud wal ahzab da yakin ahzab wa gairi ma da wasu kan banda waɗannan guda biyu min bala'i wal bala'i wal jihad suna da jarabawa da Allah ya musu da kuma jajircewa da suka yi wa sabri da haƙuri ma saƙo bihi na daga abinda sun zarce bihi ta sanadiyarsa mallam ya tabbi tilkal mashahid ga wanda bai halarce da waɗannan yaƙe-yaƙen ba sun je uku sun je Ahzab ko Allah ta'ala ya ba da labarin Ahzab da kanshi yace hunani tuliyal mu'minun malam a wannan wuri ne wannan lokaci aka jarabi masu imani Don girman Allah ka kaddara jarabawan da Allah ya kake tsammanin girmanta yanzu kana da jarabawa makaranta ya kake karewa kayi karatun kayi karatun yi karatun kana shiga ɗakin jarabawan ka caji ya kare maka kuma ɗan uwanka ne ɗan adam gajiyayye ya tsara to don Allah ina ga a ce yanzu ka duba ka gani digiri kake ake za ka yi defense internal defense ma ba ta wajen jiki ya dinga kyarma ke wata ma da ta shiga ta fashe da kuka to baba zai kalle ta yake hajji a kin gama ki ci gaba jan biro ne a hannunmu maganin da kikin yaro nomad to shi ma fa wannan gajiyayye ne wata rana za a waye gari baya na ya tafi to amma dan Allah a ce jarabawa Allah zai jarabawa ya kake tsammanin wannan jarabawa ai ka san ta sayin da ta kai to Allah ya ce hunalika tuliyal mu'minun anan ne muka jarabi mu'minai wa zulzilu muka girgiza su zilzalan shadida girgizawa mai tsanani to sun hadu da wannan to amma sun jajirce sun yi imani walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu da suka ga an tunkaro suka ce wannan ne alƙawarin Allah shahada ce da aljanna kawai ba wani abu aljanna za mu wuce ba wani abu ne mai aibi ba ka sa na so ka zanto kana da husnul zanni billah in ka shiga jarabawa ka tuna rahamar Allah in ka samu yalwa ka tuna azaban Allah sai ka samu daidai eh, in jarabawa ta same ka sai ka tuna rahamar Allah kawai haka ake sai ka tsira suka ce wannan alkawarin Allah ne kuma Allah ya yi gaskiya Allah da kai ce cewa ma lutar bila, ba canja ba wani balaraban kauye aka ce da shi za ka mutu an tsoratar da shi kenan ko ya ce zan mutu kuma aka ce ce in na mutu ya za a yi suka ce wurin Allah za ka ya ce wurin Allah dai wurin Allah dai suka ce eh ya ce a to ta kwana gidan sauki in dai har wurin Allah za a to da sauki da ma wurin wani shi ne sai tsorata suka ce me yasa yace duk arzikin da nake samu a duniya daga wurin shi yake zuwa dan me zan ji tsoron haduwa da shi <laughs> na'am yana ne? e eh, a ai shi musulmi ana so zama da kawfewar raja ne tsoro da fata kowanne yana da wurin shi wannan dai muhallin kyautata zato ga Allah ne kyautata ma Allah zato kuma alaihi wasallam ya ce kada wani yadda ya mutu a cikin musulmi fati yana kyautata ma Allah zato karka yadda daka mutu ka rinka kyautata ma Allah zato ka gyara ayyukanka ka iya kokarinka ka tuba daga zunubi ka kokarta ka yi amma ka tabbatar an zo lokacin kai ka kaddaran Allah da Allah ne mai makaukin bakinka eh insha Allah wa haka za mu tafi ko insha Allah insha Allah to a dage a yi daga ce kuma a roƙi Allah Allah ka kyauta ta ƙarshen rayuwarmu ka ji kan wanda suka riga mu fadlu ahli bai'atir ridwan falala da darajar da ahli bai'atir ridwan suke da shi yan uwa musulmi malai cewa ma khassa Allah ahli bai'atir ridwan daga cikin abinda Allah ɗaukin sarki ya keɓance ma'abota bai'atir ridwan da shi allati jarat fil hudaybiyya ma'ana abinda ya gudana a lokacin sulhul hudaybiyya min almuhajirin na daga muhajirin wal da mutanen madina mataimaka shine anna Allah ta'ala radiya anhum Allah malaukin sarki ya yadda da su wa annahu la yadkhulun nar ahadan kuma manzo Allah ya tabbatar mana ba wanda zai shiga wuta mace ko namiji wanda yake baya'a yayi ma annabi sallallahu baya a baya'a shajarati a gargashin bishiya kun tuna ko suratul لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايئونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم Allah ya sa abin da ke zukatansu na imani ya kuma yarda shi yasa ya ba su hatta annan sulasallam sai da ya wakilci wani ma wurin umwaya kamar sai na Usman lokacin an tura shi aibe nan duk wanda ya daura hannu sai kan ce bayanaka ala sam'i wa ta'a wal jihad fi sabilillah wa naqli kulli muslim wallahi zamu bika duk abin da ka faɗi wallahi za mu da daɗi ko ba daɗi za mu hau muna kan network ba za ka taɓa samun failuwa a tare da mu ba sunan kenan alasami za mu ji duk abin da ka faɗa wasa'a kuma za mu zika duk duniya ba wanda zai ziga mu mu kyale ka wal jihadi fi sabilillah kuma za mu jajirce duk inda ka za kafa sai mun sa har akai inda Allah yake so wannan kulli muslim kuma ba za mu barka haka ba ko ka nan za mu musulmai tallan abin da ka bar a kai don su ma su zo su amfana duk da suka yi in suka yi haka sai su cire duk wanda ita ya wuce da aka ɗaɗɗaura hannu suka yi sai annan sulasulan shi ma ya ɗauki ɗayan hannunsa tun da a kan nashi na damar ke ɗaurawa sai ya ɗauki tashi na ya ce wannan hannun usman ne na wakilce shi don da yana nan shi ma haka zai ce <laughs> shi sa duk wanda zai soki sahabi annabi yake rushe. eh duk wanda zai soki sahabi to annabi yake so ya rushe karka taba raba daya biyu Allah ka shiryar da su to ba wanda zai shiga wuta in ga nan sallallahu wanda yayi mubaya karkashin bishiya wa kanu aktara alfa wa arba mia kuma sun fi kimanin dubu 10000 waja'a zalika sarihan fil qur'an wannan yazo a fili a cikin alqur'ani fi qaulihi ta'ala fadin Allah madaukaki da yake cewa laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubay'unaka tahta ash-shajara hakika Allah madaukakin sarki ya yarda da mu'minai kun ga ce mu'minai ba munafikai ba a yayin da suke maka mubaya a ƙarƙashin bishiya suratul fati aya ta 18 ko wa fi sahih muslim sannan hadisi ya zo a cikin sahih muslim min hadisi jabir bin abdullah radiyallahu anhuma hadisin jabir dan abdullahi Allah ya kare ta a gare su su biyu annan nabiya sallallahu alaihi wa sallama qala manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ce la yadkhulun nara ahadun babu wani mutum daya wanda zai shiga wuta baya a tahta shajara matukan yayi mu baya a karkashin bishiya kuma Allah ka haramta mana shiga wuta dan sarkin sunayenka to sai malai ce fa mazhabu ahli sunnati wal jamaa ku sani ‘yan uwa musulmi hanyar da magabata na ahli suna wal jama'a suke kai anna ahli badarin sun tafi akan cewa lallai ma'abuta badar wa ahli bai ridwan da waɗannan ahli ridwan bai ridwan da muka faɗa ya shaɗu lahum janna Allah madaukakin sarki ya tabbatar musu ke musu she ana musu shaida da aljanna wanda jati minan nan da kuma kubuta daga wuta ala wajhin akhaf a wani fuska ke matsayi ne wannan na daban Allah ya ba su min shahadati na daga shaidan da suka samu bidalika la jami'i sahaba wannan kuma ya samu ne ga dukkanin sahabbai gaba daya alladhina ya'ummuhum qawluhu ta'ala wanda fadin Allah ya game su gaba daya dukkan sahabbai yace da su wa kullan wa'ada Allahu al-husna dukkanin su Allah ya musu alƙawari suna da aljanna ina da minti 16 a na haka ne na'am ya kai fadda asharatul mubashirin bil janna yan uwa musulmi falala da darajar guda goma daga wanda aka yi musu alkawari a gidan aljanna haka darajar yake zuwa waɗannan goma suna da fifiko akan dukkanin waɗanda ba su ba gaba ɗayansu mala ya ce wa min a'zamil fada'ili daga cikin mafiya girman darajoji da falala allati ikhtassa biha al'asharatul mubashsharuna na Biljanna, wanda waɗannan sahabbai goma wanda aka keɓance su da alkawarin aljanna su abin da ya sa ake ce musu goman da aka yi ma alkawarin aljanna a hakika ne sun fi guda goma wanda tun suna duniya an gaya musu yan aljanna ne misali kun ga aimun fada akwai ammar akwai mahaifinsa yasir akwai mahaifiyarsa sumayya wanda annabi sallallahu ke cewa da su sabran ala yasir fa inna maw'idakumul janna Allah ya ce a gaya muku ku yi hakuri azaban da ake muku wurin bin Allah ku ƙara hakuri dai Allah ya ce ko da kun mutu masaukin ku da alkawarin da ya muku ita ce aljanna a ranar haɗuwanku da shi kun ga an tabbatar musu yan aljanna to suna nan da yawa amma wannan goma an keɓe su ne saboda sun zuwa hadisi guda ɗaya hadisin da yana cikin musnad ɗin imam ahmad sannan kuma yana cikin ah, hadisi ibn majah ya ruwaito hadisin Sheikh Muhammad Nasiru na Albani ya inganta hadisin shine malai ke fada kan sai yake cewa waɗannan guda goma ina ne Allah ya kebance su da alƙawarin aljanna ne taqsisun nabi sallallahu alaihi wasallam saboda kebe wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu bi shahadati lahum bil janna ta hanyar shaida musu da tabbatar musu da yi da aljanna wahum mutane goma nan kuwa kar manta muna da jarabawa ƙarshen darasin ko su ne abubakar wato yana zo gaban waɗannan na kan faɗi wani abu mai ban mamaki ‘yan kwallo mutum nawa ke buga kwallo da midfielder da striker da defender da wane ne su nawa ne su sha ɗaya ko to kaga sabon nan su goma ne amma za ga musulmi ya fi shekara goma ya san sha ɗaya ke buga kwallo ya san manchester nan ba nawa ne kudin shi takalmin shi ya sani wallahi na taba da wani mutum a unguwan sarki yana karanta ko ta jarida da ta fito na labaran kwallo yana karanta saboda tsaban bala'in dabburi <laughs> da fafuri wallahi ne mai sallama da wuce bai san ne mai sallama wallahi an na wuce sai da yin sata wani ya taba shi ce malai masu ah, ya malam ya kwana biyu amma Allah da wuya ne karanta fatiha yi wannan tadabbur to kaga abin da yasa nake faɗin wannan shine san ana tada mutum da wanda yake sura alkiyama ba ana tada mutum da wanda yake sura alkiyama ba ina kore ko bane mu ana matasa ayi hakuri amma gaskiya ce nake faɗi a so yana taimakawa dan yana sa a tashi tare da su sahabbai kenan to yace na hum na farkon sa Abubakar shine Abubakar wa Umar da Umar wa Usman da Usman wa Ali sannan Ali wa Talha bin Ubaidillah da Talha dan Ubaidillah wa Zubair bin Al-Awwam da Zubair dan Awwam wannan biyun da na faɗa yanzu Talha bin Ubaidillah da Az-Zubair ya kamata a zo ko ai lacca a kansu ko ka je ka karanta tarihin abokai ne matasa irin abotan da suka yi da mu matasa za mu irin wannan abotan wallahi za mu ci ribar duniya da lahira alhaɗan ubaidillah ba shi malamai na cewa ko a zamanin nan ya zo ta kirga cikin multi-billionaires na zamanin nan saboda yana da dukiya fiye da tsammanin a ba ta tsole mai ido wurin din Allah daga cikin ɗabi'unsa yakan dawo daga kasuwanci talha ɗan ubaidillah ya zo ya ajiye kuɗi a zauren gidan shi ya kira bilal ko wani daga cikin sahabbai ya ce don allah ka je madina ka sanar na dawo gari na jo kasuwanci na ci riba din mai bukatan kuɗi ya zo zauren gida na ibi kuɗi ya je biya bukata zai so ya baka da hannun shi saboda kar gobe garka ka ka ɗora gizina ya ce shi ya ma arziki na ya maka gori ballanta na zuciya ki ta sa mai girman kai bai bukata la nuridu minkum jaza'an wala shukura akan su ta fara sauka sahabbai nake nufi har a zo a su bagi su abin ban sha'awar don girman Allah za ka yi wannan sanarwa mai kake tsammani ni kusan mai nake tunani kafin goban za ku ji a gidan rediyo ana cewa ana neman miliyan 100 a karko shi an sace shi shi kan shi ba kudin ba shi kan shi ba kudin ba sai an dauke ko kuma wani ya dauka an kashe shi an kwace ba ku gani ni fa a almanar nan masallaci wani ya watsa yan ɗari biyu a sama kawai naga an fara kai nushi ɗan siyasa ne da aka tare shi aka tare shi ya rasa yadda zai shiga mota kawai sai ciro su sabu biya buɗe sai buɗe su har sai ya watsa kan iska sai dur aka yi ta sai hawo mota ce mabe nan abu dagel su ko ne na yi na kawai ce shige nan direba wallahi na kallo kawai ti aka ne to amma su sahabbai ku ji da gaske abin da nuna muku matsayinsu tunda matsayinsu muke faɗi sahabi zai zo in an aje miliyan ɗaya ne a wurin wallahi idan lalurarsa ta dubu uku da ɗari biyar ne ba zai ɗauki dubu hudu ba dubu uku da ɗari biyar ne ta kaɗai zai ɗauka har wani ne ce da shi cikin sabai ka ƙara mana ai kuɗin da yawa sai ce a'a ba mamaki wani zai zo yana da lalurar da ta fitawa kila ni na wa buhun rabin buhun shinkafa nake so wani zai zo da diabetes da bukatan kudin asibiti kar in dauki haƙƙin shi kuma ya zama mai zalunci ai in ka ji Allah ya da mutum ba bacci yayi ba eh ka rike wannan duk wanda ka ji Allah ya da shi a ba mike kafa yayi kwanciyarsa ba akwai abin da yi akwai abin da yi Allah ka ba mu ikon kamantawa to shine malaika wannan ni ma kun sa na je kun sa'ani maganan gayu har na sauka shoulder ban sai na muke ba an ko sunayen su ko Talha da Zubair mata Allah abinda yasa ce akwai ya kamata a yi lafiya akan su kun ga dan kasuwa ne kuma muna buƙatar matasan mu iya kasuwanci eh muna buƙatar masu addini mu ga dala na yawo a hannun saboda addini ne na ɗaukar kaskanci ya kamata mun zo wannan lokaci ya kamata yan kwana matasa su san wannan an wuce lokacin alaba ka mu ana lokacin alaba mu mubaka ne eh duk ina da yan kwana matasa ina faɗin wannan kuma ina ga in ban faɗa muku ba na zalunce mu muna lokacin alaba mu ne mu mubaka ba mu jiranta. a tashi a yi sana'a na faɗa wa min wasayar sanar da shabab na ta faɗa a masallacin nan mu tashi mu yi kar mu tsaya duk abin da kuka ga wani da shi Allah ne ya bashi kuma mu ma Allah zai iya ba mu wanda ya fi shi. kuma nema yayi mu ma kuma naƙuda aka yi aka haife mu zamu nema kuma Allah ya jaraban mu kana gani Allah zai ba mu dan Allah ya tashi ai sana kuma in an yi a taimaki addini kar a zama 'yan duniya a taimaki da awa in an yi wannan an ci nasara to talha wannan ɗabi'arsa ce ɗan kasuwa ne yana kasuwanci kuma gashi nan kun ji dai an mai alkawarin aljanna ashe za ka iya haɗa duniyar da lahira duk su tafi duk za su je harshen kuna ga wannan yana yi kawai kuma su an gane ko to sannan falha da zubai a wani sa na tsaya a kansu da suka rasu annan sulasalan da suka yi shahada mutuwar shahada yi manzo Allah da kansa yake falha wa zubair jariya fil janna da talha dan zubair da talha bin ubaidillah da azubair ibn al-awwam manzo Allah sallallahu alaihi ce za su tashi makwabtan juna ne a estate din aljanna to kaga a ce ana son ka so mutum domin Allah ka raɗi wanda zai taya ka ku bi Allah a cikin abokanka ka zauna da mutanen kirki kai ma har Allah ya maka shaidan kirki haka ake so to waɗannan su ne annabi ne kawo ya ce wa sa'ad bin abi waqas ko sa'ad bin abi waqas ina annabi sallallahu ke cewa irmi fidaka abi wa ummi ya harbi ya kai sa'ad fansan ta uwa ta da uba ta in ya shigo wuri manzo Allah sallallahu alaihi yana girmama shi yace ga kawuna ya shigo ya zo wurin nan in wani ya isa ina mun kawun shi haka wannan daraja ce mu ma muna taya shi murna duk da mu ba a ce mana ba amma Allah ya sa a ce ya ku yan madara da ungwadonsa ku taho a je da ku ko mazalla su za su ce ina mutan zanzan kun kawo kuma tsokuta a hada da madara da masu dosa a doshi aljanna kawai ba buri insha Allah bu zan tuna muku a ranar Allah ka cika mana to shine ai muna son Allah ko zanubanmu muke tsoro kasi mana matsala Allah ka sa mu fi ƙarfinsu. wa sa'id bin zaid da sa'id dan zaid wa abdullahi wa abdurrahman bin auf da abdurrahman dan auf hadisin ma da yazo a wancan sunan ibn majah na da musnad da imam ahmad shi abdurrahman bin auf shi rawaito hadisin wa ubayd wa ubayda ko amir bin al-jarrah ina da minti shida kiman ka fadda ayanin min as-sahabati ghayr al-ashara yanda an fadi goma sai ma yake to falala ga darajar ɗaiɗaikun sahabbai ban da waɗancan guda goman ma wa haka za zairu haƙula iminar sahabaci mala ya ce ban da waɗancan guda goman da muka faɗa man shahida lahumun nabi sulasulan biljanna akwai wasu waɗanda annan sulasulan ya yi musu a bushara ya shaida da cewa su ɗan aljanna ne mislu sabit bin kai kamar misalin sabit kan kai in ba kuma ta bai a masallacin nan ko masallacin malam jidda abu na abakar jidda muka karanta hadisin sabi bin karshen malam usaimin shi mutum ne wanda yake jahariyin sau yana da babban murya namiji ne da gaske kaza ana so namiji muryarsa ya fashe ko mata kuma na ta yi tsiranta saboda kiran sallah da kuma in ta baci <laughs> yana da kyau kwarai da gaske ko ba haka bane yawwa ita ko mace murya ya girma sai ta saka mafarki ba shiri yawwa sabit bin qais sahaba annabi sallallahu alaihi wa sallam ne yana da babban murya kamar yadda na faɗi Allah ta'ala ya saukar da ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi kada ku daga sautin ku muryan ku saboda ta annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da yaji saukan wannan ayat dan Allah ya ce an tahbata amalukum wa antum la tashurun a karshen ayat sai Allah ya bata ayyukan ku kuma san an bata ayyukan ba wannan ya sa mishi damuwa yana so ya zo kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam san in yayi magana murya shi ta fita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam girma kuma Allah ya ce kar ku daga sautin ku sama da na annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya koma da an yi sallah da shi sai lallaba ya koma gida yana zaman kunci sai kuka annabi sallallahu alaihi wasallam kwana biyu da bai gashi bai ce ban ga sadiq dan kai ba lafiya suka ce ai yana sallah a bayanka amma da an yi sallah zai lallaba ya fita ya ce kuma sai kuka da bakin ciki mun rasa wani bai da hali ya shiga manzon Allah suna sai ce ku kira mun shi da ya taho sai ya tsaya a nesa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah suna sai ce matso mana sai ce ina jin tsoron kada ayyuka na su lalace yace yace yace me yasa sai ce ga ayar da ta sauka na jika karanta sai karanta mai ayar yace gashi ina da babban sauti shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ba zai faranta maka rai ba in na gaya maka kai dinnan mutuwar shahada za ka yi ma'ana aljannan ma first za ka shiga ba ga magari na ga magari mutane ba ya ce sannan kuma ina tabbatar maka da kai ɗan aljanna ne haka nusuwa su ya gaya shi ya ce sautinka ba matsala ba ne aka yi halitta ce allah yi ma saki jiki kawai ka matso kusa to ƙarshe ku yi mutuwar shahada har shi ma yake yin yake barin sako yana lahira Shi ne sahabin da ana yaƙi wani ya sata ya ɗauki dukiyarsa bayan an kashe shi je koyi a wani wuri a yana so ya ci mata sai wani daga cikin sahabbai ya mafarkin shi a mafarki ya ce masa wani ya ɗauke kaza nawa bayan an kashe ni ya koyi a wuri kaza ka gaya ma shugaba Khalid bin Walid a je a ɗauko wannan abu ne da sabin ya farka sai ya samu Khalid bin Walid sai ni mafarki na yi amma ban da tabbas mafarki ne ta yiwu daidai ta yiwu ba daidai ba khalid ya ce ya kaga haka yake ce mu je mu duba ana zuwa ko sai shi kamar yadda ya faɗi yace abun na nan a wuri kaza kuma abu kaza ne ana zuwa kuma aka gani kaga kaman yana tabbatar musu da cewa wannan fa alƙawarin da annabi ya mun ta tabbata mu mun wuce sai kun zo to sabit bin qais yana ciki bin shammal wa ukata bin muhsin wannan wani fa ba ne wuce ba saboda ba zai wa ga karatun gudu ba da okata dan muhsin ta ina okata ya samu aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam bayanin yadda ake shiga nan aljanna aljanna rana alkiyama yace wata rana an nuna mishi al'ummarsa yadda suke shiga aljanna yace wani yaro ya wuce annabi ne shi kadai ba wanda ya imani da shi yace yana da cikin kitabut tauhid na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab yace wani ya zo ya wuce annabi ne shi kadai mutum da ya imani da shi wani ba su wuce mutum goma ba yake sai na ga wani dandazon mutane suna tahowa yake sai na fara murna ko za a ce wannan ni ne da jama'ata sai aka ce wannan annabi musa ne da mutanen shi kun gane ko yake kafin in wata magana sai ga dandazon jama'an da tafi wannan sai aka ce tun kan in magana aka ce to ga al'umman kan wannan ita ce al'umman kan kuma Allah ya ce a gaya maka a cikinsu akwai mutum dubu saba'in za su shiga aljanna ba tare da an bincike ayyukansu ba ballanta na yi musu azaba direct entry Allah ka samu a cikin to shine jin haka sai okata bin bihsin ya daga hannu yace ce annabi sallallahu ya manzo Allah roƙa min Allah in shiga cikin sai annabi sallallahu ya ce da shi kana cikin su Allah ya tabbatar min da haka kan ya sauki hannu yace da ni ma sai ce sabaqaka biha okasha okasha ya riga ka kai kan ba zan iya baka garanti ba shi kan dai ki fada ya kwala double click ya wuce one click ya shiga kun fahimci maganan to a nan ke tabbatar da a wasu abubuwa da ya sa na tsaya na farko ba a yin latti a wurin aikin alkhairi duk inda za ka yi jinkiri karka yadda ka yi a wurin aikin alkhairi saboda gashi sakan ka ɗan ko 'yan mintuna sun sun sa wannan ya shige wannan kuma shi ma zai shigan amma dai wancan shi yana da kwanciyar hankali don duk abin da aka baka garantin ka samu ai kakan ɗan nisa yawwa kamar in kana ne wata yar budurwa ce za hakan nan qanitatin mu'minatin ko sadiqatin ga ta nan amma kuma ana ma barazana da yan wasu abubuwa kila kai kana hawa roba roba wani na zuwa da yan daloli yana feshi ya daga to ka san kiyamul layli ya ganka <laughs> kana da kiyamun laili mai yawa a gabanka inda kai ba za ka ji wurin boka ba ya kai ustazi ne to amma duk ranar ka je an ce kai mu fa hajizin qur'anin nan mun bashi kawai ya turo da Allah kake jin ranar eh? wani abokin mu ba unguwar jota ranar auren ki ma da aka sa sai da ya canza lamban mashin din shi ɗaya ga watan rajab aka sa auren ya je aka yi mai lamba ya biya kuɗi aka rubuta rajab dot <laughs> wai rajab dot kawai ya mai da lambar mashin ɗin shi haka to amma kuskuren sai bai sa sha Allah ba wallahi da haka ta ce da ya kai kusan sha hudu ga watan sha'ab sai da muka sha hudu ga watan sha'aban sannan ya shige shi kuma wani abokinmu da yake sha Allah sai ga shi ɗaya ga watan rajab da aka ɗaura auren idan muka ce mai doka ga original rajab dot a nan gurin yawwa a rinka cewa sha Allah ya uwa ina an samu tsaya ne imam lokaci ya yi na'am ƙarshen shafin ai gara mu tsaya a nan mu koma can inda ba za mu kawo nan ba to mu tsaya a nan hmm. ina ga mun hakuri ai fahimta ake so ba sauri ba ko mu takaita a nan ba na so muna wuce awa ɗaya kuma yadda muka yadda minti biyu abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ta'ala ya sa tarayya. tarayya alada wanda muka yi kusuri Allah ta'ala ya ce mana a malamin mu professor Mansur Ibrahim Sakkwato ya kira ni zamu wani shiri da shi dan haka ba zan samu daman ci gaba da karatu a gobe ba sai in Allah ya kai mu ranar Lahadi ko insha Allah Lahadi da Litini zamu karanta littafin insha Allah ranar Lahadi mai zuwa da Litini mai zuwa Allah da zamu zamu karkare abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ta'ala ya sami tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana Allah ya ba mu ikon kamantawa kuma da koyi da irin rayuwarsu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته